masu sarar idan ba za ku manta ba a ɗazu mun kawo muku rahoton umarni wanda gwamnan jihar kanan da biya yi na cewa a fatattake dukkanin yatari da yan daba daga kano ma baki ɗaya ba ma iya gidan sarauta ba sai gashi yanzu yanzu kuma yan sanda sun yi daren mikiya akan yan tari da ke fadar sarkin kanan dabo sun kuma yi musu ragargaza masu mu za mu so dai ku gyara zaman ku domin jin cikakkun rahoton da muke ɗauke da su amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugowar ku wannan tashar ta mai albarka na farko kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga na sako na tare da kuma nemo ku rahotanni da dumudumin su a saran ga cikakkun nan. ‘Yan sanda sun kai su mame a fadar sarkin Kano ta gidan rumfa inda sarki Muhammadu Sinusi na biyu yake. da suka fatattaki 'yan taurin da ke gadin nasa mazauna unguwar sun ce a sakamakon haka 'yan taurin suka janye daga babbar fada a ranar lahadi kamar yadda kafar labarai ta premium sam ta rawaito wannan wani mazaunin yankin ya ce a cikin fadar wasu 'yan taurin suka bar makamansu suka bar kuma komai da komai nasu, inda suka tafi bayan an umarce su da su fice daga fadar ko su bawa aya zaƙinta ta kuma rawaito wani ɗan sanda daga fadar yana cewa 'yan taurin duk sun san inda dare ya musu a halin yanzu ko ba a fada ba ko ma aina suke dukkanin su tattara ana iya tuna cewa 'yan tauri daga sassan jihar kano sun yi dafifi domin tsaron sarki Muhammadu na a gidan rumfa a yanda ake tsaka da takaddama kan sarautar Kano tsakanin Muhammadu na da kuma sarkin Kano na sha biyar watakan Aminu Ado Bayero an gayyato 'yan ne a yayin da ake zargin gwamnatin tarayya na yunkurin dawo da sarki aminu ba yaro fadar bayan amai gurbin sa da sinusi sai dai kuma a halin yanzu 'yan sanda sun karbe ikon tsaron fadar gidan rumfa bayan hukuncin babbar kotun tarayya mai cike da rudani kan daɗin sinusi na biyu har yanzu dai ana ta takaddama game da hukuncin da mai shari'a abdullahi muhammad liman yanke da aka ce an sauke naɗin sinusi na biyu hakan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da wasu majiyoyi ke raɗe raɗin cewa gwamnatin tarayya na shirin dawo da aminu ado bayan fadar gidan rumfa daga karamar fada da ke nasarawa tun dawo wasu kano a watan mayu aminu ado bayar da kariyar jami'an tsaro yake tare a fadar Nasarawa sakamakon soke shi da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi da mai gurbin sada da na biyu a yayin da yake zaune a fadar Nasarawa Amina Ado Bayar ya samu ta tsaro daga sojoji da 'yan sanda da kuma jami'an civil defense ana iya tana cewa a makon jiya gwamnatin Kano ta bada da umarnin fitar da shi daga fitar da shi da kuma rushe fadar nasarawa ta kuma aiki da motocin aiki da cewa za a fara aikin gyaran karamar fadar haka labarin da ya haifar da zulumi a ranar juma'a kuma na 'yan sandan jihar kano ta sanar da haramta ayyukan 'yan tauri da 'yan banga a fadin jihar a hukuncin da mai shari'a abdullahi liman ya yanke ya haramta aiwatar da sabuwar dokar masarautar Kano da ta naɗa Sunusi Muhammadu Sunusi na biyu sakamakon sauke sarakunan jihar guda biyar wanda aka yi alkalin ya ba da umarnin ne kan abin da ya ce gwamnatin jihar ta yi na kin umarnin kotu na dakatar da yin sabon dokar masarautun sai dai kuma ya bayyana cewa gwamnatin jihar na da hurumin yin sabon dokar tare da bada umarnin komai ya tsaya inda yake da akan bangaren gwamnati ke ikirarin samun nasara da kuma samun ingantacciyar amincewar kotun har yanzu dai na ta muhawara kan wannan hukunci a halin yanzu dai kowa ana so a sa ido ne a ga me kuma hukuncin da shi a ƙarshen ƙarshe dai To masu sauran mu an nemi kawo ƙarshen wannan rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shugabar ku wannan tasha ta mai albarka na farko. Kana kuma ku danna mana lakin mu ma idan ma hakan ne ya ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa don shiga lunguna da saƙona tare da kuma neman ni da haɗin su.